bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma shirya alkur'ani mai girma duniyar mu a yau da kuma tafsirin alkur'ani na watan ramadan idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro su kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba goma sha biyu ga watan afrilun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 21 ga watan ramadan na shekara 1444 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 91 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan afrilun shekara ta 1932 aka rusa tsarin sarauta a kasar spain banda sarki alfonso na goma sha uku ya fuskanci matsin lamba daga masu ra'ayin kafa jamhuriya a kasar inda suka tilasta masa yan marabus bayan nan kuma suka kafa tsarin jamhuriya a kasar maimakon tsarin sarauta amma tsarin jamhuriya bai dawama ba a kasar spain bayan da janar franco ya tayar da kayar balli akan masu ra'ayin jamhuriya a cikin shekara ta 1936 bayan shekaru biyu da rabi kuma ya yi nasara a kansu inda ya murkushe su inda kuma ya sake dawo da tsarin sarauta a kasar ta spain tare da rusa a tsarin jamhuriya da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan afrilun shekara ta 1961 a karan farko mutum ya shiga sararin samaniya sannan kuma aka buɗe wani sashe na ilimi mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam a duniya wani ɗan sama jannati daga tarayyar soviet a lokacin mai suna yuri gagarin shine fara zuwa sararin samaniya a rana irin ta yau a shekara ta 1961 inda ya amfani da kumbo mai suna bostoki 1 sannan kuma ya zagaye kwallon ƙasa a cikin mintuna 89 sannan ya sauka a doron ƙasa lafiya tun daga wannan lokacin da dai aka shiga faɗaɗa ayyukan bincike waɗanda suka shafi sararin samaniya inda daga lokacin ne ita ma amurka ta shigo wannan fage da dukkanin ƙarfinta bayan da ta ga rasha ta samu gagarumar nasara a wannan fage yuri gagarin ɗan ƙasar rasha kuma ɗan sama jannati na farko a tarihin duniya ya rasu a ranar 27 ga watan maris na shekara ta 1968 yana ɗin shekaru 34 a duniya sanadiyar hatsarin jirgin sama.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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 da yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su tare da mushtaba adam labaran duniya da farko ga kanunsu tawagar iran ta isa saudiya domin shirin sake buɗe ofishin jakadancinta ta can majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga masu mulkin soja ƙasar mali da suka gauta mayar da ƙasa kan tafarkin demokuraɗiyya rashi ta yi gwajin makami mai dinzami mai cin zango mai nisa to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarun tawagar iran ta isa saudiya domin shirin sake buɗe ofishin jakadancinta a ƙasar kamfanin dillancin labarun irna na iran ya ambato wata majiya a yau laraba tana cewa tawagar iran din ta isa birnin riyadh a kokarin sake buɗe ofishin jakadancin iran din a ƙasar saudiya rahoton ya kuma ce tawagar ta iran dai za ta ziyarci birnin jidda domin duba karamin ofishin jakadancinta da ke can a ƙarƙashin shirin sake buɗe shi hakanan kuma ofishin ta da ke karkashin kungiyar kasashen musulmi tun da fari kakakin ma'aikatar harkokin waje na iran nasar kan'ani ya ce ana shirin buɗe ofishin jakarancin na iran ne gabanin aikin hajji na bana ita ma saudiya dai ta aiko da tawaga zuwa nan iran da suka duba halin da ofishin jakadancin su yake ciki domin sake gyare-gyare da kuma buɗe shi malan amurka ta ce takunkumai a kan iran ba su yin aiki minista mai kula da baitulmalin amurka janet lucy yalen ta yi furci da cewa takunkuman da ƙasarta ta ke akabawa iran ba sa yin aiki bugu da kani janet ta ambaci cewa takunkumai masu tsanani da a ƙasarta ta ƙaƙabawa iran sun sa al'ummar kasan ne cikin rayuwa mai tsanani. wani manadarci a kan siyasa amurka mondar suleiman ya bayyana cewa amurka dai tana amfani da takunkumai ne a matsayin makami da take son tilasta wasu kasashe mika yi ga manufofinta domin cimma wannan manufofin nata take kakaba wa kasashen iran rasha somalia korea ta arewa venezuela da syria makamai manzo suleiman ya kuma ce takunkuman da amurka take kakaba gwamnatoci da zuma ta tilasta musu suyi mata biyayya akan wasu abuwa sai dai kuma al'umman waɗannan ƙasashen ne suke cutuwa mazarcin ya ci gaba da cewa kakaba takunkumi bai hana ƙasashe ci gaba da tafiya akan tafarkin da suka shata wa kawukansu ba to kuna ta da radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga masu mulkin soja a mali da suka gauta mayar da ƙasa kan tafarkin demokradiyya babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ne ya roƙi sojoji masu mulki a ƙasar ta mali da su mika mulkin ƙasar ga farar hula daga nan zuwa shekara ta 2024 kamar yadda suka yi alkawali guterres wanda ya ambaci hakan a cikin wani rahoto da ya miƙa wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kuma yi ishara tashe-tashen hankulan da ake samu a cikin ƙasar ta mali waɗanda suke cutar da fararen hula babban da majalisar ɗinkin duniya ya kuma nuna takaicinsa a kan halin ƙiƙiƙaƙa da aka shiga dangane da yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla tsakanin sojoji masu riƙe da akalan mulki a kasar ta mali da kuma masu ɗauke da makamai a arewacin ƙasar tun a shekara 2012 ne da ƙasar ta mali ta fada cikin tashe-tashe hankula saboda masu dauke da makamai da ke kirarin jihadi da kuma buza 'yan aware masu son kafa kasar azwad bugu da ƙari malin tana fuskantar matsaloli na ayyukan jin kai da kuma dambarwar siyasa masar ɗinkin duniya ta kafa rundunar zaman lafiya a ƙasar ta mali tun a shekara ta uku wacce take da mayaka takwas. da suka hada sojoji da kuma 'yan sanda sai da ya guterres ya ambaci cewa ana samun ci gaba a kasar ta mali ta fuskar sabon tsarin mulki da kuma kafa sabuwar hukumar zaɓe rasha ta yi gwajin makami mai linzami mai cin nisan zango a yau laraba ne dai rashin ta sanar da cewa ta yi gwajin makami mai linzami samfurin ballistic mai cin nisan zango cikin nasara da hakan yake karkashin wato sanar da ficewar da ta yi da yarjejeniyar rage makaman nukiliya a tsakaninta da amurka ma'aikatar tsara shi ta ce rundunar kwararrun sojojin kasan ta harba makamin na ballistic wanda yake iya tsallake wata nahiya zuwa wata nahiya daga cibiyar nan da ta saba yin gwaji ta ka boston yaro bayanin ya ci gaba da cewa makamin mai linzamin da aka gwada ya sauka a kan wurin da aka yi kirdado a cikin kasar kazakistan sai dai bayanin na ma'aikatar tsaron tarasha bai ambaci hakikanin nau'in makamin ba ko kuma girman abubuwan fashewa da yake ɗauke da su makonni uku da suka gabata shugaban kasar rasha vladimir putin ya ambaci cewa kasarsa za ta girke makaman nukiliya a cikin kasar belarus mai makwabtaka da ita dama dai a ranar 28 ga watan fabrairu na wannan shekara kasar ta rasha ta bakin shugabanta vladimir putin ta sanar da cewa ta jingina aiki da yarjejeniyar da ta kulla da amurka ta hana gasar kira makaman nukiliya to ƙarshen labarin duniyar kenan.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 da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla a ranar talata ne babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya isa ƙasar somaliya a wani ɓangare na ziyarar ramadan da yake yi duk shekara wanda ya fara tun yana shugabantar hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya isa mogadishu babban birnin ƙasar somaliya a gajeriyar ziyara a ƙasar da ke farfadowa daga shekarun da ta shafe tana fama da yaƙe-yaƙe da matsalolin sauyin yanayi hotuna da shafukan sadarwa sun nuna lokacin da ministan harkokin waje na somaliya abishir omar yake maraba da zuwan antonio guterres a filin jirgin saman babban birnin ƙasar guterres ya zanta da shugabannin kasar kan batutuwa masu alaƙa da rashin tsaro da ilolin sauyin yanayi da ayyukan jin kai a kasar wannan ziyara dai na cikin ziyarar ramadan da babban sakataren ke kaiwa kasashen musulmi kowace shekara sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da a samar da gagarumin tallafin ƙasa da ƙasa ga somaliyar ina kira ga masu hannu da shuni kuma ina kira ga ƙasashen duniya da su ƙara kaimi wajen bayar da tallafin gaggawa ga shirin ba da agajin shin kai na shekarar 2023 wanda a halin yanzu kashi goma sha biyar ne kawai aka samu in ji guterres majalisar ɗinkin duniyar ta ce tana buƙatar a samar da tallafin dala biliyan biyu da ɗigo shida ga somaliyar mista guterres ya bayyana hakan ne a ziyarar da kai ƙasar da ke famar tashe-tashen hankula a yankin gabon afirka ranar talata kimanin rabin al'ummar ƙasar za su buƙaci agajin jin kai a bana inda mutane miliyan 8.3 ke fama da fari a cewar majalisar ɗinkin duniyar yayin ziyarar tasa guterres siya gana da 'yan siyasa daban-daban ya kuma ziyarci sansanonin 'yan gudun hijira kamar da kafafen yada labaran ƙasar suka bayyana somaliya dai na fuskantar fari kamar makwabtanta kenya da somaliya wani fari da ba a taɓa ganin irinsa ba tsawon shekaru 40 da suka gabata sakamakon ruwan sama da aka shafe tsawon shekaru biyar ba a samu wanda ya halaka dabbobi da amfanin gona tare da tilastawa akalla mutane miliyan 1.7 barin gidajensu ya kara da cewa tare da shugaban ƙasar mun tattauna muhimman kokarin gwamnati na yaki da ta'addanci da kuma samar da zaman lafiya da tsaro ga kowa da kowa somaliya ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a doron ƙasa ta shafe biyar shekaru goma sha biyar tana fuskantar tashe-tashen hankula daga masu tsoron ra'ayi na kungiyar al-shabab da ke da alaka da kungiyar al-qaida a farkon makon nan ne antonio guterres ya bayyana a wani sakon twitter cewa a ganina al'adata ta ziyarar ramadan wata dama ce ta tunawa da mahimmancin asasa zaman lafiya a duniya haka kuma musta guterres ya jaddada kiran haɗin kai tsakanin mabambantan al'ummomin addinai inda yake cewa mu zo mu haɗu don kishin juna ba tare da duba bambancin addinin mu ba ƙasar somaliya ta saka takunkumin hana zirga-zirga a garin mogadishu dalilin wannan ziyarar hakan ya janyo an rufe yawancin tituna da hanyoyin sufuri antonio guterres yana ziyarar kasar ne wadda ke cikin kangen fari da ke barazanar janyo karancin abinci baya ga kasancewar gwamnatin kasar na yakar ta'addanci da bore da ƙungiyar al-shabab majalisar ɗinkin duniya ta kaddamar da gidauniyar neman tara dala biliyan biyu da shida don ayyukan jin kai ga yankin kusurwar afirka duk da dai zuwa yanzu kashi goma sha uku na kuɗin ne kawai aka iya tarawa shekaru biyar a jere na rashin ruwan sama a yankunan somali da kenya da habasha sun haifar da mafi munin fari a cikin shekaru arba'in a yankin hakan ya haddasa mutuwar dabbobi da tsirrai da kuma tagayyarar mutum miliyan 1.7 daga gidajensu zuwa neman abinci da ruwa yayin da aka kusa cimma matakin rashin abinci a somaliya majalisar ɗinkin nuna ta ce kusan rabin al'ummar ƙasar za su buƙaci taimakon shin kai a wannan shekara sannan mutum miliyan 8.3 farin ya shafa shi dai antonio guterres ya fara al'adarsa ta ziyarar ramadan lokacin yana babban kwamishinan 'yan gudun hijira inda ya jagoranci hukumar ta unhcr tsawon shekaru goma kafin daga bisani ya karbi rigamar majalisar ɗinkin duniya a shekarar 2017 a shekarar da ta gabata ya ziyarci najeriya da niger da senegal inda ya tabo batutuwan rashin tsaro da sauyin yanayi da tasirin yakin rasha da ukraine kan samar da abinci a duniya ya kuma yi kira kan haɗin kai tsakanin al'ummomi masu bin addinai daban-daban majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa kusan mutum miliyan takwas ne ke buƙatar taimakon jin kai kuma mafi yawan mutanen na dab da faɗawa kangin yunwa bayan damina biyar a cire ba tare da samun isasshen ruwan sama ba gwamnatin ƙasar dai na samun nasara a yakin da take yi da 'yan ta'addan alshabab musamman a tsakiyar ƙasar. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nemi kasashen duniya da su taimaka wa kasar ta somaliya bisa halin kunci da al'ummar kasar ke ciki da ya samu asali daga matsanancin fari da suke fama da shi antonio guterres wanda ya kai ziyarar gani da ido a kasar da ke gabashin afirka ya ce somaliya na cikin wani hali da ke bukatar agajin gaggawa a daidai lokacin da suke kuma fama da ayyukan 'yan ta'adda a wata ganawa da manema labarai da ya yi tare da shugaban kasar hassan sheikh muhammad guterres ya ce ya je kasar ce domin ya gani da idonsa ya kuma sanarwa duniya halin da al'ummar somaliya ke ciki al'umma a somaliya dai na a cikin wani hali inda aka tabbatar da akwai sama da mutane miliyan shida da ke fama da matsananciyar yunwa halin da ba a taɓa ganin irin shi ba a tarihin farin da kasar ta shiga a baya tun kafin wannan lokacin majalisar ɗinkin duniya ta yi kiran agajin gaggawa don ceto rayukan ƙananan yara miliyan talatin da ke fama da tamowa a wasu ƙasashen da ke fama da ƙarancin abinci majalisar ta ce tashe-tashen hankula da fari da annobar corona game da tsadar rayuwa sun bar ƙananan yara a ƙasashen afirka sama da goma sha biyar a cikin hali na tsaka mai wuya daga cikin ƙasashen da ake buƙatar tallafin akwai afghanistan da burkina faso da mali da niger da najeriya da somaliya da sudan ta kudu da kuma yemen da sauransu ana ganin idan har ba a magance wannan matsalar ba akwai yiwuwar ta'azarar ta a wannan shekarar ta 2023 taimakon zai mai da hankali akan kananan yara da ke kasa da shekaru biyar da mata masu juna biyu da matan da ke shayarwa kananan yara a somaliya da habasha za su fi fuskantar matsaloli a shekarar ta 2023 baya ga yakin ukraine rashin mulki na gari na taka rawa a cewar masana a shekara ta uku ba kasashen ukraine da syria ko yemen da ke fama da yaƙi ne ba abin damuwa a duniya ba sai dai kasashen somaliya da habasha tsawon shekaru biyu kasashen na fama da fari game da yakin da ake fafatawa tsakanin rundunar sojojin da bata da wani karfi da kuma 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi na alshabab da ke da alaka da kungiyar alka'ida hakan ya sa masana ke ganin ba abin mamaki ba ne idan aka kira somaliya da rusasshiyar ƙasa da ke yankin kahon afirka da ta sha gaban duk wani mummuna lamari yayin da mutane da dabbobi ke fama da yunwa shugaban ƙasa da firaminista da sauran 'yan majalisun dokoki da aka zaɓa sun tsunduma kansu a badakalar cin hanci da fifita makusantansu tare da yin watsi da halin da ƙasar ke ciki rikicin rasha da ukraine shi ma ya taka rawa a wajen jefa ƙasar cikin halin yasu in ji masana somaliya na samun kaso 90 cikin 100 na alkama da kasashen na rasha da kuma ukraine tallafin abinci da ke isa somaliya a yanzu bai fi karin maganar nan da ake cewa dugon ruwa cikin teku ba to masu sauraron mu a nan zan ɗuga aya ashirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na jagoranci shirin ke cewa bisalam a huta lafiya Madalla yanzu kuma sai shirin mata a cikin al'umma. mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda ke karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa. Wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma yadda ku sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. kamin dadi ya ce komai yin fukofar fita daga falon da saurinsa yana murmushi mai masa uzuri amma yau kawai next idan ya kara tsokanar ki za mu raba gari da shi dadi ya faɗa yana kallon kyakkyawar yarsa sai ta sakar masa murmushi to dadi good cewar dadi yana ciro wayarsa ya kira talba rigin ɗaya ya yi fikin kamar dama can kiran yake jira hello daddy mu'azzam kana ina ya kalli katon ofis ɗin da yake ciki kamar yana mai son tantance inda yake ofis daddy me kake a ofis yau weekend i don't know getting some fresh air baka faɗa min kana da damuwa ba mu da kai ba abokai ba ne ba ma ɓoya juna komai wani irin ƙasaitaccen murmushi ne ya bayyana a fuskarsa ya miƙe tsaye daga inda yake zaune ya nufi windows dadi ba irin wannan ba you know dan crisis ne kaɗan dadi ya taɓa baki yana juya fuska kamar talba na gabansa hmm. ka dawo gida yanzu za mu yi lunch tare ok dadi allah ya ƙara maka lafiya love you dadi ya murmushi ba tare da ya ce komai ba ya sauke wayar sannan ya nufi wata kofa a ɗayan bangaren falon wanda za ta sada shi da ɓangarensa. sa ita laila ba ya bace kenan da ba za ka kira ta ka tambaye ta inda take ba dab da zai wuce momi ta yi wannan maganar sai ya juyo ya kalle ta san ya ɗauke kai ya buɗe ƙofar ya fice sai da ya rufe ƙofar sannan momi ta ta'a baki ta kai hannunta ta ɗauki wayar ta ta kira laila sai da wayar ta kusan yankewa sannan laila ta ɗaga laila kina ina gidan su madina ta amsa murya can ciki ki dawo da wuri a make sure kin ci abinci to momi momi ta sauke wayar sannan ta miƙe tsaye ta nufi kicin misalin karfe 12 na rana talba ya daga motarsa harabar dadi ya fito ya nufi bangarensa kai tsaye hannayensa duka biyu zube a aljihunsa tafiya yake kamar wanda baya son shiga bangaren haka yake idan yana fushi bai cika son ya rabi mutane ba ko mutane su rabe shi a tunaninsa tare da kowa za su ci abincin domin dadi ya saba zuwa bangaren momi ya zauna a ci abincin rana tare ko na dare wani lokacin har da na safe sai dai yana yin haka ne kawai ranakun asabar da lahadi domin ranar weekend baya fita ko ina sai idan fitar mai dalili ce kamar ɗaurin aure ko wani abun wani al'adar ba shi kadai ba har yaransa sun saba da ita every weekend zaka samu kowa a gida sai mai dalili fita yake fita ya samu kusan daƙiƙa arba'in zuwa hamsin sannan ya danna dobel ɗin kofar falon ladi babu ɓata lokaci amal ta buɗe masa kofar ya talba lilsis waye da waye a ciki just me and daddy ya sakar mata murmushi sannan ta shiga cikin falon tunda ya hango dainin din babu komai a kai ya tabbatar daga shi sai dadi za su ci abincin kai tsaye ya wuce karamin falon daddy inda ya saba zama yana shiga ya samu dadi zaune saman kujera yana amsa waya sai ya zauna inda aka jera manyan kuloli ya ɗauki plate biyu ya zuba wa dadi shinkafa ya zuba wa kansa a ɗayan plate ɗin sannan ya bude miyar da ke ta kamshin naman kaji ya zuba ma kansa kaɗan domin baya son miya ta yawa a abinci ya zuba wa dadi ya jera kofuna biyu ya zuba masu lemu ya haɗa komai sannan ya ɗauki na dadi ya ɗora masa a ɗan ƙaramin senta tebur da ke gefen kujera da dadi yake kai sannan ya koma ya ɗauko nashi ya dawo kusa da dadi ya zauna a ƙasa ya soma cin abinsa yana kallon katuwar plasma da ke karamin falon bayan dadi ya gama wayarsa ya kalli talba na lura har yanzu baka san ka girma ba ma'az ya kamata ka koyi hakuri da iya danna fushi idan ina kiran ka na damu da inda kake wata rana bana nan domin akwai rayuwa akwai mutuwa na san kana kokarin ganin ka kawar da damuwa a zuciyarka a zuciyar wasu musamman yan uwanka amma kai baka san baka san yadda zaka yi ka cire kanka a damuwa ba sai dai ka ƙara wa kanka talba ya dakatar da cin abincin da yake yana sauraron dadi ba tare da ya kalle shi ba ka daina fushi da abincin idan ranka ya ɓaci an su mata ba a fushi da su lallaba su ake idan ka san wahalar da na sha kamun na auri amina sai ka ji ka tsani matar nan amma haka na daure dan marayan allah da ni har allah ya bani ita talba ya kalli dadi yana murmushi mai sauki haba dadi dadi ya kalle shi yana dariya i'm telling you my friend Daddy ya kai hannunsa ya fara cin abinci so haka za ka yi haƙuri ka yi ta lallaɓa mata soyayya suke so da kulawa no mata how rich they are anya ma kana kiranta da safe ka jiya ta tashi like hello baby how was your night talba ya saka dariya sosai har yana kwantawa jikin gujera da ke bayansa dadi ma murmushi ya yes gida ɗaya muke da hajiya kuma a guri ɗaya kuma muke kwana amma kana gani kullum sai na gaishe ta ni ban san abin da yake damun ku yaran yanzu ba mu a da kunya da rashin wayewar addini ya saka iyayenmu da mu kanmu ba mu san wasu abubuwa na more rayuwa aure ba amma ku a yanzu ga ilimin addini da na zamani a arha ga wayewa amma ku ke ta zama matsalar zamantakewar aure ni ban san meye matsalar matasan yanzu ba so that mean ni ne mai laifi kenan kai ne mana ta za ka samu mace kai tsaye da irin wannan maganar Ba na jin yadda kake zaunawa hira da ni kana yi da ita ma kawai kai ga ka boss gaskiya you not traumatic at all dadi ya karasa yana wani yatsar fuska wannan karan dariya sosai talba yayi har muryarsa tana fita kamar ba shi ba dariyarsa ce ta saka dadi murmushi mai sauti trust idan baka canja ba za a iya kasa ka ya daga kafadunsu alamar bai damu ba den ai zan samu wata da gudu ma hakan na nufin ba wani son laila kake ba because idan kana son ta you won't said that ya dan yi shiru kamar mai nazari no i love her daddy kawai dai ina son ta but i won't tolerate nonsense daddy ya murmushi yana dafa kafadarsa to jama'a duka duka na muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashi nake cewa mu zama lafiya madalla yanzu kuma sai shirin mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda ke karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa. Wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma yadda ku sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. kamin dadi ya ce komai yin fi kofar fita daga falon da saurinsa yana murmushi mai masa uzuri amma yau kawai next idan ya kara tsokanar ki za mu raba gari da shi dadi ya faɗa yana kallon kyakkyawar yarsa sai ta sakar masa murmushi to dadi good cewar dadi yana ciro wayarsa ya kira talba rigin ɗaya yi fikin kamar dama can kiran yake jira hello dadi mu'azzam kana ina ya kalli katon ofis ɗin da yake ciki kamar yana mai son tantance inda yake ofis dadi me kake a ofis yau weekend i don't know getting some fresh air baka faɗa min kana da damuwa ba mu da kai ba abokai ba ne ba ma ɓoya wa juna komai wani irin ƙasaitaccen murmushi ne ya bayyana a fuskarsa ya miƙe tsaye daga inda yake zaune ya nufi windows dadi ba irin wannan ba you know dan crisis ne kaɗan dadi ya taɓa baki yana juya fuska kamar talba na gabansa hmm. ka dawo gida yanzu za mu yi lunch tare ok dadi allah ya ƙara maka lafiya love you dadi ya murmushi ba tare da ya ce komai ba ya sauke wayar sannan ya nufi wata kofa a ɗayan ɓangaren falon wanda za ta sada shi da ɓangarensa ita laila ba ya bace kenan da ba za ka kira ta ka tambaye ta inda take ba dab da zai wuce momi ta yi wannan maganar sai ya juyo ya kalle ta san ya ɗauke kai ya buɗe kofar ya fice sai da ya rufe ƙofar sannan momi ta ta'a baki ta kai hannunta ta ɗauki wayarta ta kira laila sai da wayar ta kusan yankewa sannan laila ta ɗaga laila kina ina gidan su madina ta amsa murya can ciki ki dawo da wuri a make sure kin ci abinci to momi momi ta sauke wayar sannan ta miƙe tsaye ta nufi kicin misalin karfe 12 na rana talba ya daga motarsa harabar dadi ya fito ya nufi bangarensa kai tsaye hannayensa duka biyu zube a aljihunsa tafiya yake kamar wanda baya son shiga bangaren haka yake idan yana fushi bai cika son ya rabi mutane ba ko mutane su rabe shi a tunaninsa tare da kowa za su ci abincin domin dadi ya saba zuwa bangaren momi ya zauna a ci abincin rana tare ko na dare wani lokacin har da na safe sai dai yana yin haka ne kawai ranakun asabar da lahadi domin ranar weekend baya fita ko ina sai idan fitar mai dalili ce kamar ɗaurin aure ko wani abun wani al'adar ba shi kaɗai ba har yaransa sun saba da ita every weekend ka samu kowa a gida sai mai dalili fita yake fita ya samu kusan daƙiƙa arba'in zuwa hamsin sannan ya danna dobel ɗin kofar falon ladi babu ɓata lokaci amal ta buɗe masa kofar ya talba lilsis waye da waye a ciki just me and daddy ya sakar mata murmushi sannan ta shiga cikin falon tunda ya hango dining din babu komai a kai ya tabbatar daga shi sai dadi za su ci abincin kai tsaye ya wuce karamin falon daddy inda ya saba zama yana shiga ya samu dadi zaune saman kujera yana amsa waya sai ya zauna inda aka jera manyan kuloli ya ɗauki plate biyu ya zuba wa dadi shinkafa ya zuba wa kansa a ɗayan plate ɗin sannan ya bude miyar da ke ta kamshin naman kaji ya zuba ma kansa kaɗan domin baya son miya ta yawa a abinci ya zuba wa dadi ya jera kofuna biyu ya zuba masu lemu ya haɗa komai sannan ya ɗauki na dadi ya ɗora masa a ɗan ƙaramin senta tebur da ke gefen kujera da dadi yake kai sannan ya koma ya ɗauko nashi ya dawo kusa da dadi ya zauna a ƙasa ya soma cin abinsa yana kallon katuwar plasma da ke karamin falon bayan dadi ya gama wayarsa ya kalli talba na lura har yanzu baka san ka girma ba ma'az ya kamata ka koyi hakuri da iya danna fushi idan ina kiran ka na damu da inda kake wata rana bana nan domin akwai rayuwa akwai mutuwa na san kana kokarin ganin ka kawar da damuwa a zuciyarka a zuciyar wasu musamman yan uwanka amma kai baka san baka san yadda zaka yi ka cire kanka a damuwa ba sai dai ka ƙarawa wa kanka talba ya dakatar da cin abincin da yake yana sauraron dadi ba tare da ya kalle shi ba ka daina fushi da abinci idan ranka ya ɓaci an su mata ba a fushi da su lallaba su ake idan ka san wahalar da na sha kamun na auri amina sai ka ji ka tsani matar nan amma haka na daure dan marayan allah da ni har allah ya bani ita talba ya kalli dadi yana murmushi mai sauki haba dadi Daddy ya kalle shi yana dariya i'm telling you my friend Daddy ya kai hannunsa ya fara cin abinci so haka za ka yi haƙuri ka yi ta lallaɓa ta mata soyayya suke so da kulawa no mata how rich they are anya ma kana kiranta da safe ka jiya ta tashi like hello baby how was your night talba ya saka dariya sosai har yana kwantawa jikin gujera da ke bayansa dadi ma murmushi ya yes gida ɗaya muke da hajiya kuma a guri ɗaya kuma muke kwana amma kana gani kullum sai na gaishe ta ni ban san abin da yake damun ku yaran yanzu ba mu a da kunya da rashin wayewar addini ya saka iyayenmu da mu kanmu ba mu san wasu abubuwa na more rayuwa aure ba amma ku a yanzu ga ilimin addini da na zamani a arha ga wayewa amma ku ke ta zama matsalar zamantakewar aure ni ban san meye matsalar matasan yanzu ba so that ni ne mai laifi kenan kai ne mana ta za ka samu mace kai tsaye da irin wannan maganar Ba na jin yadda kake zaunawa hira da ni kana yi da ita ma kawai kai ga ka boss gaskiya you not romantic at all dadi ya karasa yana wani yatsar fuska wannan karan dariya sosai talba yayi har muryarsa tana fita kamar ba shi ba dariyarsa ce ta saka dadi murmushi mai sauti trust idan baka canja ba za a iya kasa ka ya daga kafadunsu alamar bai damu ba den ai zan samu wata da gudu ma hakan na nufin ba wani son laila kake ba because idan kana son ta you won't said that ya ya dan yi shiru kamar mai nazari no i love her daddy kawai dai ina son ta but i won't tolerate nonsense da ya murmushi yana dafa kafadarsa to jama'a duka duka na muka zo karshen shirin namu ne wasu allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya madala yanzu kuma sai shirin tafsirin alkur'ani na watan ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa VOH Tehran muke cewa ku munnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1444 Hijiriya, wato shekara ta 2023 miladiya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki eh, da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma, wanda Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. dr Bismillah. Billahi rajim. وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين to gashi dai cikin yarda Allah subhanahu wannan wata na ramadan mai alfarma sai ci gaba yake yi sai shudewa yake yi ubangiji muke roƙo subhanahu wa ta'ala a duk waɗannan ranaku na wannan wata na ramadan da suka gabata ubangiji allah ya sa duk ibadunmu da muka aiwatar sun zama karɓaɓɓu to har yanzu wannan ainihin ɓangare na alkur'ani mai girma wato ayoyin nan da ake cewa da su ayatul qisar wato gajerun ayoyi na wannan littafi mai tsarki musamman wannan juzuyi na talatin to har yanzu a cikinsa muke duk da cewa mun wato nisa mun kammala tafsirin da muka faro na ainihin wannan sura da ta gabata suratun zalzala to bayan suratun zalzala yanzu mun shigo suratul adiyat wanda insha'allahu. cikinta muke so mu fara wannan tafsiri na wannan rana ta yau malamai a wannan sura suratul ko kuma dangane da wannan sura suratul adiyat musamman malamai na tafsir sun sami wato kamar sabani da dama cikin al'amura da shafi gurin da aka saukar da wannan sura da yawa daga cikinsu sai suka ce ai ita wannan sura makiyya ce an saukar da ita a maka ne waɗansu daga ciki suka ce a ita dai an sauka da ita ne a madina to abubuwan da suke nuna wani lokacin ita wato sura ta kasance makiya ce ko madaniya musamman dai idan aka dubi waɗansu abubuwa da ke tattare da ita sura ɗin to wasu da dama ta nan suke keɓance ta ce a wannan madaniya ce ko kuma makiya ce ita wannan abin da ya sa wasu da dama suka taba akan cewa makiya ce saboda waɗansu ɓangarori na aya ɗin ko kuma sura ɗin wasu ayoyin da ke ciki za su gajajjerun ayoyi ne sannan akwai kuma waɗanda za ka ga cewa tana nuna wasu abubuwa na rantsuwa da allah subhanahu ta'ala yi a ciki sannan kuma akwai maudu'i na ainihin al'amura da shafi tashin alkiyama wanda duk wa'in abubuwan da muka bayyana ayoyin makiya mafi yawa suna tattare da irin waɗannan abubuwan da muka bayani shi yasa wasu suka tafi akan cewa an saukar da ita ne a makka to amma kuma in muka dubi yadda shi abin na rantsuwar yake rantsuwar da ke cikin wannan sura ainihin suratul adiyat da kuma alakan ita wannan wato sura ɗin da al'amura da suka shafi jihadi kamar yadda yake a fili to shi kuma wannan za a iya cewa lallai yana nunawa ne kamar cewa ita wannan ainihin sura ɗin madaniya ce musamman idan muka dubi cewa a cikin ainihin al'amura da aka bayani akwai masu kawo riwayan cewa an saukar da ita wannan sura ne ainihin suratul adiyat bayan yakin zatu salasil bayan an yakin zatu salasil a lokacin ne aka saukar da ita wanda wannan kuma yana nuna cewa to lalle in haka ne sura ɗin madaniya ce kenan a madina aka saukar da ita to hal idan muka duba bambanci ne tsakanin malamai dangane da menene hakika to amma abin da yake ingantacce shine cewa al'amura da aka aiwatar musamman na aikin hajji da dama akwai waɗansu da suke nuna ma cewa wannan bayanai da ubangiji subhanahu ta'ala yi yana da alaƙa ne dangane da aikin haji? farkon wannan sura ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa ne ya fara da yin rantsuwa kuma rantsuwan nan ya yi ne da waɗansu abubuwa waɗanda suke motsawa ubangiji subhanahu ta'ala a cikin yadda ya nuna mana dangane da abin da wannan aya take tattare da shi sai kuma ya nuna mana irin raunin da ɗan adam ke tattare da shi kamar rauni ne a ce kafircewa ni'iman Allah ko kuma rowa da son duniya duk wannan rauni ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya nusar da mu a cikin wannan sura suratul adiyat sannan ita sura ɗin kuma tana yin ishara ko da kuwa ishara ɗan kaɗan ne zuwa ga abin da ya shafi al'amura na tashin kiyama da kuma cewa ubangiji wa ta'ala yana sanar da duk abin da bayansa suke ciki in muka dawo kan falala da suran take tattare da shi akwai hadisi da ke nunawa ko kuma an nakaltu hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara'aha u'tiya min al-ajri ashar hasanatin wato duk wanda ya karanta wannan sura suratul adiyat za a bashi kyawawan ayyuka guda goma bi adadi man bata bi muzdalifa wa shaida jam'an wato kamar da daidai gwargwadon adadin mutumin da ya yi bacci a muzdalifa sannan kuma ya kasance ya je ya yi sallan jam'i wani hadisi shi ma da aka karo shi daga imam ah, ja'far bin muhammad da sadiq alaihi salam yana cewa man qara'a wal adiyati wa admana qira'ataha ba'athahu Allahu ma'a amiril mu'minin yawm al-qiyamati khassa wato mutumin duk da ya kasance ya dawwama wajen karanta wannan sura suratul adiyat ubangiji zai tashe shi tare da amirul muminin da ranar kiyama wa kana fi hijirhi. wa rufaqaihi zai kasance kuma tare da ainihin imam dinnan zai kuma kasance wato kai ka ce wani ya zama daga cikin sahabban amirul muminin ya zama tare da shi a duk inda amirul ya shiga shi ma yana tare da shi Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin duk wannan yana daga cikin ainihin falala ta wannan sura suratul adiyat wasu ruwayoyi sun nuna cewa suratul adiyat ta daidai take da rabin alkur'ani gaba ɗayansa kamar an ka karanta ta kama ka karanta rabin alkur'ani kenan to wannan duk abubuwan na falala da ake faɗa fa sai fa mutum zai samu wa'annan falalolin ne idan ya sanya sura ɗin ta kasance ita ce wani tafarki na rayuwarsa ya yi imani duk abin da yake cikinta sannan ya aiki da ita shine fa zai samu wannan falalan ba wai kurin mutum ya karanta ta shi kenan ya shige ba ubangiji subhanahu ala dangane da wannan sura wasu bayanai ya fara yi rantsuwa ce allah ya yi da adiyat waɗannan rantsuwa da ya yi subhanahu wata'ala daga baya sai kuma ya zo da jawabin rantsuwa to wasu daga cikin malamai sun kawo sababin saukar da wannan ainihin sura ruwayan da aka ruwaito an ce lalle wannan sura an saukar da ita ne bayan yakin zatu salasil to wannan kuma ainihin a cikin shekara ta takwas ne bayan hijira sai ainihin labari ya zo wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa akwai waɗansu waɗanda suke mahaya ne sun taru su dubu goma sha biyu a wata ƙasa ko kuma wani guri wanda ake ci masa yabis ne to yabis din nan su waɗanda suke cewa a wani guri ne wanda yake wajen madina wasu kuma suka ce dai wani guri ne amma dai nesa nesa ne ba cikin gari ba ne daga madina kuma su waɗannan da suka taru nan sun yi alkawari akan cewa ba za su kasance sun bar gurin ba hatta ya ƙatulun rasulun sallallahu alaihi wa sallam wa aliyan alaihi har sai sun kashe manzon Allah wai sun kuma kashe Ali wato kai ga ce adawansu ta rasulullah suke yi da kuma Ali bin Abi Talibin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tayar da wasu daga cikin sahabbansa ya tura su zuwa gare su akan su je su magana da su menene ya same su me suke bukata to amma duk ba a samu wata natija ba sun je sun yi magana da su ba su zo da wani sakamako mai kyau ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Ali tare da waɗansu jama'a tare da shi daga uh, muhajirin da kuma ansar ya ce to kai ali ka je wajensu sai ya tafi da waɗansu daga cikin sahabai daga muhajirun da kuma ansarawa suka tafi a kan cewa lallai su je su fito na fito da waɗannan mutane saboda haka da suka je suka yi magana da su suka kasance sun daɗe suna ta tafiya har zuwa dare dai aka ce ba su kasance sun isa wajensu ba sai da dare ya yi sai suka je suka kewaye su suka kuma kawo musu cewa na farko dai su miƙa wuya ga addinin musulunci tunda wannan abu da suke so su yi ya nuna cewa suna fito na fito da addinin musulunci ne to da aka je shi ali bin abi talibin tare da waɗannan sahabbai da suka tafi daga muhajirun da kuma su ansar suka kewaye su cikin dare daga baya suka zo suka ce da su to abu na farko da za ku yi shine ko musulunta tukun sai suka ƙi suka ce a'a mu ba za mu musulunta ba suka ce ku musulunta irin an nuna musu cewa su miƙa wuya ga addinin musulunci suka ƙi to saboda haka sai suka ce to ba matsala saboda haka suka yi musu mai ake cewa irin kamar hujumi kenan suka diran musu irin diran mikiyan nan cikin duhun dare saboda haka suka kashe gaba ɗaya daga cikin waɗanda suke wannan guri ko da yake malamai sun ce sun ɗauki mata da kuma yara ƙanana su ba su kashe su ba suka ɗauke su a matsayin ganimar yaƙi suka tafi da su madina amma dai duk wa'annan wanda suke gurin sai da aka kashe su baki ɗayansu wannan wata nasara ce da ubangiji subhanahu ta'ala ya wa musulmi to an ce bayan wannan nasarar da musulmi suka samu a cikin wannan yaƙi na eh, zatu salasil to a ne kuma sai bayan shane sai allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan ainihin sura surat adiyat to anan malamai suka ce wannan suran ma allah ya saukar da ita ne har yanzu mayakan musulunci ba su ma kai ga komawa madina ba suna kan hanya saboda haka malamai suka ce ai lokacin ma manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah tare da mutane a wato kashe gari kenan sallar asubahi ya yi da sahabansa sai ya karanta musu suratul adiyat wacce ta kasance an saukar da ita ba ba a daɗe da saukar da ita ba to da da ya gama sallah sai sahabbansa suka dinga mamaki suna cewa wannan kuma wace sura ce ba mu taɓa jin wannan sura ba gashi manzo ya yi sallah da ita ya karanta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da su na'am lallai Ali alaihi salam ya kasance ya yi nasara akan makiya Allah saboda haka ne wannan bayani nake muku kuma ba wani ne sanar da ni ba illa mala'ika jibril shine ya sanar da ni cewa lallai ali da ya tafi wajen waɗannan makiya allah ya yi nasara a kansu a cikin daren nan da ya gabata ne ali ya nasara a kansu a yanzu haka ali yana nan kan hanya ya taho zai zo kuma kafin da lokacin aka saukar da wannan aya to kaga waɗansu kuma suka ce lalle wannan ta nuna hakikatan abin da aya ko kuma ita wannan sura ɗin ta kasance tattare da shi dangane da abin da ya faru na nasara da musulmai suka yi akan makiya Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan mu'ujiza ce har yanzu ma waɗanda suka tafi yakin ba su ma dawo madina ba ga shi ubangiji subhanahu wata'ala ya sauko da aya din ko kuma ya sauko da sura din kuma sannan annabin Allah ya yi sallama da wannan sabuwar ainihin sura din da aka saukar masha Allah to masu saurare saboda a karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.